وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bokar a cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na alhamis shirin ga watan ramadan shekara na 1443 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 21 ga watan hudu shekara na 2022 a wannan majalisi namu da muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan a yadda muke tafsirin suratu ali imran kuma wannan shine ne mu na goma sha daya a tafsirin wannan sura mun tsaya a aya na shida yau za mu ɗora daga aya na bakwai da fatan allah madaukin sarki ya jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب نعم الله في سلكينا شواء هو الذي أنزل عليك الكتاب شيني وان يسوكر مكد للتافي minhu ayatun muhkama. a cikinsa akwai ayoyi waɗanda suke muhkamai hunna ummul kitab su ne matattarar littafin wa ukharu mutashabihat waɗansu kuma mutashabihai fa amma alladhina fi qulubihim zayghun kaga waɗanda akwai karkata a cikin zukatansu fayattabi'una mata tashabaha min su suna bibiyan abinda ya shige duhu ne a ciki wanda yake matashabih daga cikinsa shine abinda suke bibiyan sa su yi riko da shi ibtira alfitnati domin neman fatina wa batiha a ta'wilihi domin kuma neman sanin hakikaninsa ko ma'anarsa wanda ya riga ya fi ƙarfin hankalinsu wama ya alamu ta'wilahu illallah alhali babu wanda ya san tawilinsa sai Allah madaukakin sarki والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ودندا suka nutsu cikin ilimi shi kuma cewa suke mun yi imani da shi dukkaninsa ayoyin Alƙur'ani din da muhkam da mutashabi din duk daga wurin mahalicin mu ne Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa ma yazakkaru illa ulul albab babu mai wa'azuwa sai ma'abota hankali wannan aya shi eh, gaba ne da bayani akan matsayin alkur'ani mai girma da kuma yin raddi ga waɗanda suke amfani da waɗansu ayoyi na alkur'ani domin su kafa hujja da shi bisa barnan su wanda suka san cewa lallai barna ne abdullahi ba ke cewa wannan istihnafi ne wato ƙarin bayani ne dangane da sha'ani daga cikin sha'anonin Allah maɗaukacin sarki wanda yake da alaƙa da manufar da aka kwararo wannan zance a kai wato tabbatar da sauka alƙur'ani mai girma da waɗancan littattafai guda biyu gabaninsa. da haka ma wannan istilafin yana ƙara tabbatar da abinda nazzala alaikar kitabu da haƙƙi ta kunsa ne sannan a lokaci guda muƙaddima ce na cewa min ayatun muhkama ita saboda ayoyin sun sauka ne a wajen mujadala da mutanen najran kuma an fara da fata aƙidar su dangane da allantakar annabi isa don haka aka yi ishara zuwa ga siffofi na Allah na gaskiya sannan sai aka yi magana wajen kawar da shigoyinsu dangane da abin da suke cewa kamar yadda ya zo a cikin abin da malaman sira suka ambata cewa sun kafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam hujja da alqur'ani akan cewa qur'ani ma ya yarda da allantaka din annabi isa alaihi salam saboda a ciki an kira shi Allah kuma a ciki an ce yana raya mata kuma an ce shi kalmar Allah ne maɗaukakin sarki da dai shubuhoyi irin wannan da suka ta'allaku da shi saboda waɗansu abubuwa da suka shige musu duhu ba su kuma tsaya sun fahimci shi da kyau ba wannan shi yasa wannan ayar ma kamar yadda muka faɗa a magana arrazi cewa tana raddi ne da irin wannan hujjar da suke kafa na ilzam cewa ba kun yarda cewa shi kalma Allah bane shi ruh bane shi yuhil mauta ba to ai bai yin wannan sai Allah madaukakin to muka ce wannan ayar ta ba su amsa cewa sun yi ta'alluki ne da waɗansu lafazza waɗanda suna ɗaukan sama da ma'ana guda alhali akwai ayoyi wanda suke magana a kan abun wanda ba sa ɗaukan sama da fahimta guda da abin da ya dace in ba don karkatar zuciyarsu ba to da sai su fassara wannan ɗin da ma'anar bai gama fito musu fili ba da wancan ɗin wadda ma'anar bai ɗaukan sama da ma'ana guda ɗaya da kuma shine abin da arrasiko na fil'ilmi suke yi to fadin Allah madaukakin sarki huwa allazi anzala alayka alkitab wannan yana dai ƙara tabbatar da cewa Allah shi ya saukar da alqur'ani ba annabi sallallahu alaihi wa sallam kasru sifati inzal alqur'an ala Allah tabaraka ala rasuli ala Allah ta'ala cewa lallai Allah shi shine kadai wannan shi ma akwai ta'alifin tisani huwa allazi al shine wannan huwa zamiri yana koma zuwa ga Allah madaukakin sarki daga shi an yi ta magana a kansa ne kun ga ayar ma ta fara da Allahu hmm, bayan islamin sannan sai ta magana ayyukan da Allah yake to daga ciki anan huwa allazi anzala alayka alkitab shine wanda ya saukar maka da littafi wato shine shi kada ya saukar da littafin nan wani bai tarayya da shi wajen saukar da alkur'ani ba kenan maganarsa ne zalla babu ƙari na wani a cikin alkur'ani mai girma na haka wannan jumla tana ƙara tabbatar da wannan hakika ɗin sannan a lokaci guda kuma tana yin mana shimfiɗa na wato ainihin rushe zantuttukan kafarai dangane da alkur'ani saboda qur'ani ya faɗa mana suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar cewa wani mutum ne wanda ma ba balarabi bane suke cewa shi yake koyar da annabi alqur'ani Allah ya ce lisanul ladhi yuhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin harshen mutumin da suke karkatar da zancen cewa shi suke yin ilhadin cewa shi yake koya annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani shi mutumin fa ba balarabi bane ya zai yi ya iya koyar da irin wannan littafi wanda larabci ne mabayyani wanda su kansu gangaren larabawa ba su kawo irinsu ba hakanan suna cewa tatsuniyoyin magabata ne wa kalu a tsatsirul awwali na kitasabaha fahiyya tumla alaihi bukratan wa asila cewa tatsuniyoyin mutanen farko ne a yanimi a rubuta mata da haka ake masa shifta na abin safiya da maraice Allah yana ce a huwa allazi anzala alayka cita ba babu tarayya wani abu komai saukakke ne daga Allah madauki hakan ya yayi kama da inda Allah yana cewa ma tanazzalat bin shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'an as-sam'i lama'zulun ba shaydanu suka saukar da wannan alqur'ani ba kuma ba ma zai yiwu ba bai cancanta hakan ya faru ba kuma ba ma zai yiwu ba saboda mai su an riga ma ai an kore su daga jin abin da ke faruwa a sama Kun ga suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama boka ne sun ce mawaki ne don haka suna ganin ashe ai maganganu ne na mawaka ko na ah, maganganu na bokaye ko maganganu na aljannu ya sha ko bihiri iyun ko akwai wanda yake ganin su ne na aljannu to duk wannan kasar innan cewa huwa an anzala alayka kitab yana raddi ma duk wani jinginawa da wani zai ma wannan alqur'ani da wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba wannan ita ce fa'idan wannan kasrul juz'ain din huwa an anzala alayka kitab. sannan a fahari wani ashirin ke cewa Allah ya yi amfani da wannan sila ta anzala wacce keɓaɓɓiya ce wajen amfanin ta ma'alla maɗaukacin sarki in an ce anzala in kai karanta cikin ƙor'ani inda za ka ji anzala anzala to ya ke keɓanta ne da Allah maɗaukacin sarki sai Allah ya yi amfani da wannan wallazi anzala alaikar kitab ya ce saboda al'inzal yana daidai da wahayi kuma babu wanda ke yin hakan sai Allah maɗaukacin sarki zaɓanin da ya ce huwa lalari a takal kitab hmm? amma sai amfani da lafazin huwa lalari an zala alaikal kitab Allah maɗaukacin sarki shi ne wanda ya saukar maka da wannan littafin shi shi kaɗai babu wani abu wanda ba na shi ba a cikin wannan littafin wannan littafin dangane da lafuzzansa wajen fahimtar ma'anoninsu iri biyu ne kashi biyu ne shi ne Allah ya ce minhu wannan zamirin yana koma izuwa ga shi alkitab malamai suna cewa alkitab a nan alkur'ani ake nufi shi ma bil ijma'a wallazi anzala alaikal كتاب كما دمك بلاء فرقا سورة ده نزل عليك الكتاب أنا نفع القرآن بالإجماع وهكا أنا مع الكتاب أنا نفع القرآن بالإجماع وأنا منهم أنا أقوم إذا جاء الكتاب القرآن كان أشكي القرآن أقوي آيات آيوي محكمات وأنا أشكي محكمي منين معنى محكم أتلي لك الإحكام al'ihkam asali shi ne almana wato hana wani abu ya kauce daga tsarin daidai a bani hanifata ahkimu su faha'akun inni akhafu alaikumu an arzaba haka jirgin ke cewa ya ku bani hanifa ku kame wawayenku ku hana su gamuwa da ni inni akhafu alaikum an aghdaba dan ina jin muku tsoron in na yi fushi ko mai yana iya sawa sannan ake ana amfani da al-ihkam wajen kyautatawa da gwaninta da kaiwa makura wajen kyautata abu saboda hakan shi yake hana wani abu ba shi bai cakudu da shi wannan shi ta ake kiran hikima ma hikima to a wannan ayar al-muhkam shine ayoyin da suke fayyatattu waɗanda suke ma'anoninsu sun kai makura wajen fitowa fili wa zuhatin dalala ta yadda suna hana a yi musu fahimta sama da guda ɗaya suna hana masu fahimtar su su yi sabani wajen fahimta na mai suke nufi suna hana kokonto wajen ma'anoninsu wannan shi ne ma'anan muhkamat ana ayoyi waɗanda suka kai makura wajen fitowa fili na ma'anoninsu Allah ya ce minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab su ne matattaran littafi idan aka ce um asali a larabci ummu shai'i asluhu wato asalinsa hakanan duk abin da yake tara abubuwa a ƙarƙashinsa su yi rassa da dama shi wannan abun matattara ɗin shi ake kira al'um shi yasa ake kiran kwakwalwa ummur ra'si hakanan ake kiran tuta da mayaka suke zuwa su taru a ƙarƙashinsa ana kiransa al'um hakanan gari wacce take babba ko garin da yake babba ya tattara garuruwa da dama a ƙarƙashinsa ana kiransa ummul ƙura to asalin wannan al'um dai asali daga mahaifiya ko hakika ne dangane da mahaifiya to ita kuma saboda ita ce asali na 'ya'ya kuma tana tattara 'ya'ya a ƙarƙashinta wajen yin musu raino da sauransu to lura da waɗannan ɗin matattara da maɓuɓɓuga da asalin abu shi ne allah maɗaukacin sarki ya sanya ma al-muhkamat na sunan cewa sune ummul kitab sune matattaran littafi wato duk abinda ba a gane ma'anarsa ba inda za a koma a gane ma'anarsa shine wannan asalin shine wannan matattaran shine al sannan a Allah ya ce wa ukharu mutashabihat sannan kuma akwai waɗansu cikin ayoyin littafin ɗin waɗanda suke mutashabihat wato daga tashabu asalin tashabu shine kamanceceniya wato masu kama da juna kamanceceniyar yadda takan kai mutane su kasa bambance wanne ne wannan kamar yadda ake samu a cikin misali tagwaye irin identical twins ɗin waɗansu za ga sun yi kama da juna sosai irin kamancece ne yadda waɗansu ba sa iya bambance wane ne wannan a cikinsu waɗansu sai an musu bayani a ce wani yana da alama kaza kaza ya bambanta da wani waɗansu kuma ko da an musu ma bayani kullum in sun zo sai sun kasa gane wane ne wane a cikinsu su biyu da to asalin shi ne التماثل wato kamar yadda muka karanta a baya a kissan bakara da suka ce innal bakara ta baha alaina cewa a shanu ɗin kamancece ne su ya mana yawa ba mu har ba mu iya bambance wanne ake so mu yanka ba sannan daga baya ake amfani da mutashabin ga ayoyin da ko abubuwan da kamanceceniyarsu ya kai suna rikitarwa sai zanto duk wani abu ma wanda yake rikitarwa ko yake shigewa duhu ta yin ba kowa yake iya gane shi ba ko kuma babu wanda ke iya gane shi ko da ba don kamanceceniyarsa da wani ba sai aka zo ana kiransa mutashabi to anan wurin Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa ayoyin alkur'ani iri biyu ne da ya faɗi muhkamat kuma sai faɗi mutashabihat sai muka gane ashe muhkamat kishiya ne na mutashabihat wannan sai sa muka fahimci cewa ma'anan mutashabihat a nan, ba wanda suka yi kama da juna bane kadai a'a waɗanda suna shiga duhu ne ma waɗansu mutane ba sa gane su kamar yadda ake gane muhkamat sannan Allah madaukin sarki ya ƙara bayani dangane da mutashabih din yace fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitna wa ibtigha'a ta'wilihi sai zanto mun fahimci nan cewa ta'wil din shine abinda ba za su iya gane ba ko hankalinsu bai kai su gane shi ba ko ilminsu bai kai su gane shi ba suke bibiyansa sai wannan ya ƙara tabbatar da cewa mata a nan wajen shi ne malam ya tabi al-maqsud min ma'aniha cewa su ne ayoyin da ma'anarsu ba su fito fili ba wato sun ɓoya ma waɗansu irin waɗannan mutane da Allah ya ce a zukatansu akwai karkata abba ku cewa sai muka gane da wannan cewa da al-muhkamat da al-mutashabihat din duk suna komawa ne zuwa ga siffa na lafuzza na alkur'ani mai girma to anan malamai suna kasa ko kuma kafin nan Allah madaukakin sarki a waɗansu wurare ɗin ya ambaci alkur'ani gaba ɗayansa cewa muhkam kamar yadda ya zo a cikin suratu hud Allah shi kitabun uhkimat ayatu ya kira shi tilka ayatul kitabil hakim sannan a wani suraren ko a wani wurin a cikin suratu fussilat Allah madaukin sarki ya kira alqur'anin gaba ɗayan sa mutashabi Allah nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabiha Allah shi ya saukar da mafi kyawun zance wanda ke littafi ne mutashabiha to sai ya zanto al-ihkamu anan a ayar uhkimat ayatuhu ba shine muhkamat a wannan ayar ta suratu ali imran ba haka nan mutashabihan nan suratu fussilat ba shine mutashabih da Allah yake magana kai a suratu ali imran da muke cikin tasirinta ba don haka menene banbanci a nan ayar suratu hud da Allah yake cewa kitabun uhkimat ayatuhu al ihkam anan yana nufin makwara kyautatawa littafi ne da ya kai makwara wajen balagarsa wajen shiryarsa wajen tsarin zancensa duk abin da ya zo da shi shi ne na koli na ƙarshe in maganan tauhidi ne babu inda za ka samu babu wani littafi da za ka samu da aka kyautata bayani akan tauhidi irin alkur'ani in maganan shari'a ne babu wani littafi da za ka samu da aka kai makwara wajen kyautata bayani da tsari ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون كما القرآن in bayani ne akan tabi'u na kwarai babu inda za ka samu an kai makwara an faɗi duk abin da ake bukata an shimfiɗa tsari wanda zai kai mutane ga gaco wajen zaman lafiya da kyakkyauta ko kyakkyawar alaka da Allah maɗaukacin sarki kamar irin na alƙur'ani idan magana kan mu'amala na yau da kullum babu wani kundi da ya tsara yadda za a yi mu'amala na yau da kullum a tsarin zamantakewa ne a tsarin tattalin arziki a tsarin shugabanci da jagoranci a kowane irin tsari babu littafin da ya kai alkur'ani mai girma gwaninta sannan babu wani abu na tufka daurara a cikinsa wannan shine ma'anar cewa littafi ne muhkam sannan ma'anar cewa littafi ne mutashabe shine cewa ayoyinsa suna kama da juna a wannan abubuwan da muka ambata suna kama da juna wajen kyawun ziri da tsari na suna kama da juna kasancewa komai a ciki gaske ne suna kama da suna da juna cewa komai daga Allah ne shi yasa malamin suke cewa wannan ma'anan daidai da faɗin Allah madaukakin sarki ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا da wannan littafin daga wajen wani wanda ba Allah ba to da sun samu saɓani da yawa ce to littafi ne mai kama da juna wanda babu saɓani a ciki sashensa baya warware sashen duk sun yi kama da juna shi ma'anan kitaban mutashabih ina fatan mun gane kenan a tashabuh da al a Alƙur'ani yana da ma'ana guda biyu ma'ana na farko shine gwaninta da kaiwa makura na al ma'ana na biyu shine fitowan ma'anoni fili ta yadda baya ɗaukan sama da ma'ana guda ta yadda ba a zai yi ruwa a yi sabani wajen fassara shi sannan na biyu dangane da al-tashabur Shi ne shine kamanceceniya da juna ta yadda wani bai saba ba wani hakanan a tashabu da ma'anarsa na biyu ɗin ne shigowa duhu ta yadda ma'anar yakan ɓoya ma waɗansu ko ma mutane gaba ɗaya to anan magabata sun yi maganganu da dama وجمعينيه معنى المحكم ده آية. المتشابه أولنا آية معنى المحكم معنى المتشابه الطاهر عاشور ياتك كيسا أبو يتي جمهور المعلمين سنة دم مذهبوا بيقوداديو دنجنة دفتر وانا دمت na farko cewa al-muhkam mattabahat dalalatu wannan fassarar da muka yi muhkam shine duk ayar da ma'anarsa ya fito fili ko ma'anarta ya fito fili wal mutashabih shi kuma mutashabih mastasar Allah bi ilmi shine abinda Allah ya ke da kansa da sanin wato ya shige mu kowa duk babu wanda san ma'anarsa yace wannan zance an jingina shi zuwa ga Imam Malik alwaya ashab Ashhab daga Jami'ar Utaybiyya haka na Al-Khafaji ya jingina shi zuwa ga Hanafiya kuma Imam Shatibi ya karkata zuwa ga wannan ma'ana a cikin littafin sa na Muwafaqat yace zance na biyu shine al-muhkam dai shine al-wadih ad-dalala wato wanda ma'anar sai fito fili daidai da magana na farko kenan wal mutashabih al khafiyuha mutashabih kuma wanda ma'anan sai shige duhu ba wai kawai sai Allah ne kaɗai sani ba ya shige duhu kuma shi wannan shi ne abin da ar razi ya wato ainihin karkata zuwa gare shi amma dan sauƙaƙa mana fahimtar wannan aya malamai suna cewa al-ihkam da at-tashabuh iri biyu ko a tashabu iri biyu wannan a ilimin ulumin Kur'an, malamai suna bayanin wannan kuma bayani wanda yake fito da wannan maganar ba tare da an shiga abinda da dama daga cikin malamin tafsiri suka shige ciki wajen tsawaita bayanai da shiga magana akan ayoyi na sifat da ko suna cikin mutashabih ko ba ta cikin mutashabih ba to التشابه أحرش معلمة علوم القرآن في التشابه اللفظي أو التشابه المعنوي التشابه هو المتشابه اللفظي shine ayoyin da suke zuwa suna da kamanceceniya a wajen su, sai dai akwai ɗan bambanci kaɗan misali a ƙara wani harafi a nan a shirya wani harafi a nan amma abu ne guda misali a suratul anbiya wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-aktharin سورة الصفات فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين قصة نبي موسى آه، سورة البقرة سورة الأعراف لاقى أبوان إلي بلا سيوى الأنسو أنضم من شباب من شيء كان يعني كذا وأن التشابه اللفظي أكي كرسا ماشي مكي مغانا أكيبا التشابه المعنوي وأن ya shafi ma'ana kamar yadda muka faɗi an cewa ana magana akan lafazi ne dangane da ma'anoninsu shi a nan shi ne abinda wannan ayar take magana a kai to suna cewa akwai almutashabihu al'am almutashabihu al'am shi ne mutashabi da ma'anansa na farko na kamanceceniya sannan akwai almutashabih النسبي شيء المتشابه nisbi shi kuma shi ne abinda ya ɓuya ma waɗansu amma bai ɓuya ma waɗansu ba kuma idan muna son mu gane ma'anar al a wannan ayatin to sai mun je mun san mai ma'anan at-ta'wil a wannan ayat magabata suna ba ta'wili a wannan aya fassarori guda biyu fassara na farko shine al-haqiqa allati taqulu ilayha akhbaru al-qur'an wa mughayyabatuhu wato haƙiƙanin labarun alƙur'ani da abubuwansa na gaibu misali Allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin tashin alkiyama da abubuwan da za su faru a ran tashin alkiyama da irin azaba na wuta da azaba na aljanna eh, da ni'imomi na aljanna akwai sanin hakikanin waɗannan ba wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki Allah ya ba mu labarin tashin alkiyama yaushe kiyama za ta tsaya ba wanda ya san wannan sai Allah madaukakin sarki Allah ya ba mu labarin cewa a ƙarshen duniya ko ta dabba da za ta fito wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun idan zancen Allah madaukakin sarki ya afka akan su za mu fito musu da wata dabba wanda za ta na magana da mutane ta faɗa musu cewa mutane sun kasance ba su da kini dangane da ayoyinmu wace dabba ce yaushe za ta fita ya za ta yi magana wannan gaibu hakikanin su babu wanda ya sani Allah ya ba mu labari ayoyin alkur'ani cewa annabi Isa alaihi salam zai dawo gidan duniya yaushe zai dawo ba wanda ya sani gaibu to hakikanin irin wannan gaibu din yaya yake shine fassara na farko da malamai suka yi cewa shine tawili a wannan aya din to idan aka tafi a wannan fassara din to mutashabih anan sai zanto al-mutashabih al-kulli al-mutashabih al-kulli shine abin da yake shige ma duhu ma kowa da kowa shine matta Allah bi ilmihi kenan wanda babu wanda ya san shi sai Allah madaukacin sarki wannan shine al-mutashabih al-kulli sannan idan kuma aka ce at-ta'wil anan yana nufin sa na biyu a wajen magabata wanda shine suke cewa ma'anar sa tafsir bayani bayanin ma'anar ma'anarsa to in haka ne sai zanto tafsirin alkur'ani anan ba Allah ne kadai ya sani ba masana ma sun sani sai zanto a anan yana nufin almutashabihun nisbi almutashabihun nisbi shine abin da yake shige duhu ma waɗansu mutane banda waɗansu waɗansu sun san shi waɗansu ba su san shi ba ba su san shi ba in ma saboda iliminsu bai kai su sani ba in ma saboda suna da wani abu da ya rufe musu a kwakwalwarsu in ma na girman kai ko na inadi ko kuma dai karancin bincike ya sa ba su sani ba amma akwai waɗanda saboda zurfin bincikensu ko zurfin iliminsu ko nagartar zuciyarsu ko kyawun hankalinsu an suka yi tunani a ciki sai su gane wannan shi ne almatashabir an nisbi kuma shi wannan shi ne abin da ya fi yawa a alkur'ani mai girma sama da almatashabir alkulli waɗannan nauka guda biyu ɗin na mutashabir سوني أبن دعا الإمام الشاطبي شيء الكلام المتشابه الحقيقي المتشابه الإضافي اللي تمسى المعرفات بالاعتصام المتشابه الحقيقي وتوند حقيقة نزبا وند كوبا وند يدن شيني ما لم يرى أولو المتشابه كلي shi kuma al-mutashabih al-idabi shine al-mutashabih an-nisbi wato ya koya ne bil idafati ila ba'd an-nas ko bin nisbati ila qaumin duna qaum ya koya ne a wajen wadansu amma bai koya ba a wajen wadansu to in muka gane wannan to sai mu dawo mu ce kenan tafsirin wannan ayar yana ɗaukar ma'anoni guda biyu kuma wakafin malamai a wannan aya yana karfafa waɗannan ma'anoni guda biyu akwai kira'ar da ana tsaya ne a wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah idan an tsaya anan wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah to sai zan tsawo ta'wili anan yana nufin abinda hakikanin al'amarin da Allah ya bayar da labari na gaibi kenan wanda babu wanda ya sai ishe shi sai mutashabi kamar da muka faɗa ya zanto abin da babu wanda ya sai ishe Allah amma idan muka yi wakafi a ba mu wakafi a nan ba muka yi wakafi a arrafi ko da muka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa ko na fil shi ne fuska na biyu na wakafi idan aka yi wakafi a nan to babu wanda ya san tawilinsa sai Allah sai kuma waɗanda suka yi zurfi cikin ilimi na wanda suka yi zurfin ilimi cikin ilimi su ma sun san tawilinsa sai zai zanto tawilin yana nufin su kenan to wannan bangare na wani nisbi wanda ba kowa ne ya san shi ba yana shiga duhu ma waɗansu mutane wannan shi shine abinda a ilimin ulumul qur'an din dai ake kiransa da sunan a mushkilul qur'an ko kuma muhimmin al mushkilin mushkilul wato abubuwa masu shigewa duhu ma waɗansu a alƙur'ani mai girma abubuwan da waɗansu mutane ba sa iya fahimtarsa to wannan yana da yawa a alkur'ani mai girma kuma tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu irin wannan ɗin mutane za su zo ba su san wani abu ba alkur'ani mai girma ko wani abu ya shige musu duhu sai su zo su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗa musu mun sha kawo misalin الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم da suka zo suka tambaya annabi sallallahu alaihi sallam, cewa ah, ai idan ah, cewa duk wanda bai ya gwame imaninsa da zalunci to ba shi da aminci to ake nan dukan mu muna cikin hadari saboda sun dauke zulu nan da ma'anarsa gamamman ma'anarsa yanan ya shige musulun. shi yasa suka zo suka yi tambaya sai annabi ya ce musu a zul anan ana nufin ke tsabban ma'anan ne ana nufin babban zalunci ne shirka duk wanda ya garwa imanin sa da shirka to bai da aminci a gaba ga Allah madaukaki haka nan abinda muka fassara a yan kwanan nan cewa ah, lillahi ma fi samawati ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah cewa duk abin da kuka ɓoye ko abin da kuka bayyana Allah zai mafi hisabi ai mun ce sahabbai sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to wani haka ne ai sun shiga uku shine sai aka yi musu bayani a la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai aka fayyace ba kowane irin abin da ka ji a zuciyarka ne za a na sharri za a kama ka da shi ba haka nan irin Ali ibn Hatim lokacin da wannan ayat ta sauko fakulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr shi da yaji wannan ayar kawai abinda ya fara yi sai zo ya dauki zare baki da farin zare sai sa ya yi tushen abincinsa sai hin har ya iya gane gari ya waye ta inda ya iya gane ga fari ga baki sannan sai daina sha abinci shi na rawa da salatu sara mai ce masa a'a ba ka ji an ce min alfajar ba ai ana nufin sawadu da ne da bayadun ha alkhair da ake nufi a wannan aya din ba ana nufin zare ba ne a'a zare na haccan alfajar ake nufi da kuma duhun dare sannan ya gane wannan أصحابين حكى يا فاروق أسكن تابعي ما حكا يا فاروق إمام البخاري يا رويته بك سعيد بن جبير جبيل مسلم يا يذو يا سيدنا عبد الله بن عباس يا شيخ إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي من هنا سام وجنس أبواء القرآن آه، سنة وتو من ساباني وتو كمار أفيد ساباني أسكن سنة na kasa iya haɗa kansu ya ce daga ciki akwai farin Allah madaukin sarki Sala, an saba bai nahun yau ma'irin wala ya fi sa'alu cewa in an tashi in an yi bosa a ƙawarar tashi alkayama to zai zanto babu dangantaka tsakaninsu mutane nan wala ya fi sa'alu ba su kuma za su tambayi junansu ba sai ce sannan kuma ko ta ayar take cewa wa akbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun sai ga sashin su suna fuskantar tashe suna tambayin junansu su hancin tashi ba za su tambayi junansu su wannan tashe za su haka nan wala yaktumuna Allah hadisa akwai ayar da ce ba za su koye wa Allah wani zance ba sai kuma ga wata aya ta ce za su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin za wallahi ya kai mahancinmu mun rantse da kai mu ba mu taɓa zama mushrikai ba alhali kun mushrikan ne sai ce faƙar kata mu fi hadhihi aya ga su sun boye wa Allah labarin su a wannan aya haka nan yace gashi ina jin Allah yana cewa amis samaa banaha rafa'a samkaha fasawaha وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها يتي السماء بناها shi ya gina sama ya faɗi zaman ya ce daga nan kuma je shimfaɗa ƙasa amma a wani ma'ana ya fara ambatan halittar sama kafin halittar ƙasa amma kuma a wani wajen shi ya ce قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين أنا نفر عن بطن حتى سنن يزوي عن بشي استمع يجدوا بنغانبا ونني أبو يسوي حكا لنقى آيو يسنا شوى وكان الله رسول الرحيم الله يكسن شيء من كفر من الحمام azizan akima mai izza mai hikima sami an basira mai ji mai gani wato kana ɗin to wato kana ya kasance da kenan ba shi kenan abin da wuce yanzu ba haka bane yake kun ga abubuwa ne sun shige masa zuwa alƙur'ani wannan shine misali na al-mutashabihu an-nisbi shine mutashabi da Allah yake bayani a wannan aya wani abu su shige maka duhu in ma ka kasa fahimtar ma'anar ko kuma ya kamar ma'anar wannan yana cin karo da wancan shine muhimu a taarud wal ikhtilaf ko mushkil al-qur'an to sai abdullahi ibn abbas ya masa bayani yace fala ansaba bainahum wannan zai faru ne a lokacin da aka yi busan farko da kowa zai tashi a rode ba wanda zai iya gane wani sun mai mafakuta so sannan za a yi busa na biyu fasu'i kamar fi samawa ke wa man fi arzi illa man Allah fala an saba bai na hun fakin al'adu na farko ijina fala an saba bai na inda zalika wala ya fi sa'alo a wannan busa na farko ne ta yadda kowa da abin da ke sama da ƙasa zai suma ya mutu sai wanda Allah madaukin sarki ya ga dama a wannan lokacin ne Allah yana cewa babu dangantaka a tsakaninsu babu wani wanda zai tambayi wani dangane da wani amma idan aka yi busa na biyu na ƙarshe ɗan yayin da za a tayar da kowa to a nan za su gane juna kuma za su yi tambaya saboda haka fahim la ya tasa'alun a wani zango ne daban ya tasa'alun a wani lokaci ne daban kaga magana ya fito kenan Haka nan, magana a makon makunna mashirki da walayatun wani Allah hadisa ya ce abinda zai faru Allah madaukin sarki zai gafarta ma masu tauhidi zunubansu sai mashirki su ce ku zo mu ma mu je mu ce ai makunna mashirki ku zo mu ma mu je mu ce ai mu ma ba ba ne. a lokacin sai Allah ya rufe bakunkunansu sai hannuwansu su yi magana a wannan lokacin ne za su gane cewa Allah ba a koye masa wani labari ko wani zance sun so su koye ran suka yi hakan sai Allah ya rufe bakin sai hannuwansu suka yi magana suka bayyana suka gane cewa ai ba waje ne na wa Allah wani abu ba a nan ne shi ya waddu na kafaru inda abin nan وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا batun kuma halittar sama da ƙasa ya ce eh Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa a kwanaki biyu sannan ya halicci sama sannan ya nufaci sama ya daidaita sama ɗin a waɗansu kwanaki biyu ɗin sannan kuma ya fito da abubuwa ko ya daidaita kasa ɗin ya ce da'uha daidaita ƙasa ɗin shi ne fitar da ruwa da abin kiwo da halittar duwatsu da abubuwan da suke tsorowa a bayan ƙasa wannan allah maɗaukin sarki ya yi su a kwanaki biyu saboda haka faɗinsa da faɗin da faɗinsa halakar arba fi yau mai da ƙasan da abin da aka yi a cikinta duka an yi su ne a kwana hudu sannan kuma sama an yi duk abin da za a yi a kwana biyu tsawara ka babu shinkaro an fara a kwana biyu aka halarci sama sannan aka zo aka karasa na ƙasa ɗin a kwana biyu hakanan wa kana Allahu ghafurur rahima ce wannan Allah ne ya sanya kansa wannan suna kana anan ba tana nufin da ya kasance kuma daga baya baya kana anan kai nuna yake nufi na siffar zatinsa cewa ai haka yake bai gushe ba fa inna allaha lam yuri shay'an illa asaba bihi alladhi arad don haka Allah bai taɓa nufashi wani abu ba fashe sai ya same shi yadda yake so saboda haka fala ya tarif alaikal qur'an kada ƙur'ani ya shige maka duhu ya zanto kana buga sashi da sashi a'a fa inna kullum min indillah gaba daya daga wurin Allah madaukakin sarki to wannan irin yanayin shi yake bukatar ar-rusuku fil ilm yake bukatar zurfi a ilimi kafin mutum ya ce zai yi magana akan irin wannan din abubuwan da suke shige ba duhu in ya shige maka duhu kai a karan kanka to kar ka yi amfani da san zuciyarka ka bayar da ma'ana ko in wani ya shige masa duhu ya zo ya tambaika to kar ka yi amfani da jahilci ko da san zuciya ka bayar da ma'ana a'a ka nemi masana hakanan wannan ne jayayya akan irin waɗannan abubuwan da gina aƙida akan irin waɗannan abubuwan da kai baka fahimta ba ko sun shine maka duhu wannan ne azzair da Allah yake magana akai shine abin da na jiran suka zo suna yi da ruhullahi da kalimatullahi inna cewa eh, innama al-masih isa ibn maryam rasulullah eh, ne wa kalimatuhu ila maryama wa ruhun minhu da cewa da yake yi anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa amtuku bihi fa yakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima taquluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum daukan wannan kasancewar ya shige musu duhu kuma su gina a kai, to wannan shine asalin bata sai daga cikin abin da yake jawo azzayr a aqida kenan ana gina aqida ne akan alwazihat akan almuhkamat ayoyi waɗanda suke ba sa ɗaukan sama da ma'ana guda to haka abin da ya kasance zamanin annabi annabi ya kan yi bayani zamanin sahabbai da tabi'ai sahabbai da manyan malaman tabi'ai sukan yi musu bayani har daga baya zindikai da waɗanda ba musulmi ba suka fara sukan alƙur'ani mai girma da cewa ai yadda ƙur'ani yake tuhumar littattafansu cewa akwai taharif akwai a tafka da warwara to ai shi ma ƙur'ani akwai a cikinsa wannan ya sa malamai suka shagaltu da rubuta littattafai domin raddi ma waɗannan mutane tabbata abanda ya shige musu duhu ba su fahimta ba suke kafa hujja da shi su soki alkur'ani mai girma sai zanto mushkil alkur'an ya zanto ba wai kawai abinda musulmi bai gane ba ko abinda ya shige ma musulmi duhu yake tunanin ko a zahiri wannan yana shan karo da wannan ba a'a duk wani abin da wani zai yi amfani da shi don ya suka alkur'ani sai malamai suke rubutu suna mayar da martani akan wannan suna fayyace abin da yake shiga duhu din kuma suka saka ma littattafan nasu ma sunan mushkilul qur'an ko mutashabihul qur'an kusan wanda ya fara rubutu akan wannan shine muqatil ibn sulaiman wanda ya rasu shekara na ɗari da 150 wanda har yanzu ake cewa shine tafsirin sana ƙur'ani cikakke ya fara isowa a gare mu a littafin nan ya yi raddi ne ma waɗansu bimbikai waɗanda suke yi cewa ai akwai saɓani a cikin ƙayoyi na alkur'ani da girma sannan a ƙarni na uku irin su ibn ba ya rubuta littafin ta ta'awilu mushkil alkur'an shi ma yana raddi waɗansu mulhidai waɗanda suke cewa ai akwai matsaloli a tsarin zube na alkur'ani mai girma haka dai malamai suka ci gaba da a kan wannan ɗin Allah baya yin komai sai hikima a nan malamai suke cewa menene hikimar sanya ayoyin alkur'ani su zanto iri biyu waɗansu muhkamat waɗansu kuma mutashabihat batun su zama muhkamat wannan baya bukatar a ce ma mai dalili saboda ai damar littafi ne na shari'a wanda ake san kowa ya karanta ya fahimta da haka mafiya yawan muhkamat shi ne ma'anin cewa hunna ummul kitab su ne matattarar littafi su ne asali uwan littafi waɗannan aƙidu na musulunci idan za ka karanta su alƙur'ani za ka gan su a bayyana su imani da Allah imani da manzannin Allah da littattafan Allah da mala'ikun Allah da ranar lahira da kuma imani da kaddara haka na abin da ya shafi shari'o'i na alƙur'ani abin da ya shafi ibadodi na alkur'ani abin da ya shafi asas na mu'amala da zamantakewa ayoyinsu waɗannan a suke za mu zo mu ja waɗansu ayoyi da malamai suka faɗa wajen fassara muhkamat waɗanda ba su ne kaɗai muhkamat ɗin ma amma misalai ne suke bugawa to mutashabihat malamai suna cewa hikimar kawo mutashabihat a alkur'ani da girma shine na farko kasancewar alkur'ani littafi ne na da'awa da wa'azi da koyarwa da kuma shari'ar da aka yi domin yawanzu kuma littafi ne na mu'jiza kuma farkon waɗanda aka yi magana da su da alkur'ani mutane ne waɗanda ba su saba da tsari irin na koyarwa da dokoki ba sai ƙur'ani ya zo da uslubi wanda zai game wa'azi karantarwa tsare-tsare na dokoki amma ta yanayin da wanda aka fara magana da su su ne larabawan nan za su iya fahimta فأسلوبي خطاب ده أسلوبي مقاولة in sun ce ku sun ce mun ga takrir in kun ji jin tsoron Allah ku kaza in ba كذا kaza ba Allah zai ba ku kaza abu kaza ku yi shi wanda yake wanda ya da Allah da manzonsa ya yi kaza in ba haka ba kuna da a cikin irin wannan ne Allah Maɗaukin sarki ya sanya karantarwar musulunci ta yadda kowa zai iya fahimci abinda zai iya fahimta a lokacinsa sannan kowanne aka tashi a makaminsa ta yadda ibaratun alkur'anin zai iya buduwa idan har masu tunani sun yi tunani za su iya fahimtar wani abu mai zurfi a cikin su sabanin abin da ake fahimta a fili wannan magana fahari ba ne abin da yake zai bala a dunkule shi ne cewa an yi sa mutashabih ne saboda kwakwalan mutane zaman suna bambanta hankulan mutane suna bambanta to sai Allah ya sanya waɗansu ayoyi da suke ɗaukan ma'ana sama da guda kuma wannan littafin an yi shi ne domin yawanzu wani ma'ana zai dace da wani yanayi a cikin ma'anonin da mutashabi yake ɗauka sai zanto mutane sun fahimci wannan kuma su yi amfani da shi shi zai solve musu matsalarsu a wannan lokacin sannan wata ma'anar kuma ta dace da wani lokaci ne na daban kuma ayar tana ɗaukar wannan ma'anar sai zan in mutane suka yi tunani za su gane cewa eh ashe ga solution ɗin abinsu a wannan aya to nan ya zanto za a iya amfani da sa a kowane lokaci shi yasa sai Allah ya haka ma'ana yana so ce inda ayoyin mutashabihai suke zuwa shine inda ana iya samun hukunci ya canza a sakamakon canzawan yanayi da canzawan zamani amma su al-muhkamat daman su kan ba sa karban wani canji na ga ba sa karban tafsiri in ba guda ɗaya ba hakanan abu na biyu yana cewa al-qur'ani mai girma ya kunshi waɗansu muka waɗanda suke manya-manyan muka ne abinda ya shafi tashin alkiyama abinda ya shafi sama da ƙasa ayoyin da suka shafi astronomy abinda suka shafi geology da sauransu wadda ya yi ishara ne zuwa ga waɗansu abubuwa wanda a dacen mutum bai san shi ba amma sai an kawo shi a surar na abin da aka zani amma idan ilimin ɗan adam ya yi girma ya bunƙasa yana iya zuwa ya gane a kisharar da ƙwar'an yake yi cewa ai abin nan yana nufin kaza ne tsawon da zai saba ma abin da magabata suka fahimta ba amma ya ƙara zurfi sama da abin da suka sani a lokacinsu sai zan kyautar da zan ƙwar'ani ɗin ya yi daidai da abin da aka sani yanzu wanda wannan shine abin da da dama malamai suke yanzu su ce ai abu kaza da aka gane yanzu ai daman qur'ani ya riga ya bayani yanzu suka gane qur'ani ya bayani sa irin waɗannan ayoyin ne wanda suke ɗaukar sama da ma'ana guda to ɗaya daga cikin nan zai zama ya dace da wannan abin da suka gane yanzu to don buɗe wannan ƙofa ɗin shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo mutashabihan haka nan cewa alƙur'ani ya kunshi ijaz ijaz kasancewarsa ga gagara ba wanda zai iya kwaikwayen sa to ijaz din nashi kamar yadda yake da nazarsinsa sa haka yake ba da sa da ya kunsa to don haka akwai muka da alqur'ani ya kunsa wadda a da ba a gane shi ba amma yayin da ilmin ɗan adam ya karu to zai kara fahimtar cewa akwai abin alkur'ani kuma wannan zai kara masa Yakini da imani da alkur'ani sannan dai babban hikima akan wannan shine Allah maɗaukacin sarki ya jarraba mutane ibtila'i ne kai sai abin da ka ka gane ne kawai zaka yarda da shi ko ko a'a ko abin da baka gane ba ma in Allah madaukakin sarki ya faɗa maka ka yarda da shi wannan shine abin da suke cewa ikhtibarul ibadi jarraba bayi ta da shi mumini duk abin da ya gani a alkur'ani mai girma zai yarda da shi ɗari masa ɗari shakku ba zai shigi shi ba ko da bai san ma'anansa ba wannan sai ƙara masa lada saɓanin munafakai waɗanda da kuma waɗanda suke da rauni ko cuta a zuciyarsu irin na bid'a sai su ta kokarin sai sun gane abinda ba a wato ainihin <clears throat> ba su daman gane sana abu ragawa malamai suna cewa allah ya yi wannan domin ya kwadaitar da musulmi su yi tunani cikin ayoyin allah matsaukacin ta yadda za su yi tadabburi su zurfafa tunani a alkur'ani su gane waɗansu abubuwa a nan ya fara wani ashirin ke cewa wannan ruwa ne ga mujtahidai na wannan al'umma ta yadda za su iya zakulo hukunce-hukunce na abubuwan da suke faruwa a zamanin su wanda da ba a san su ba zurfafa tunani suke alkur'ani yadda za su iya fitowa mutane da solution ta irin waɗannan ayoyi ne waɗanda suke mutashabihat sannan na ƙarshe suna cewa daga ciki akwai bayyana wato ainihin falalan malami akan wanda yake jahili saboda Allah madaukakin sarki ya siffanta waɗanda suke yin mu'amala mai kyau da mutashabihat cewa su ne arrasikuna fil ilm wato waɗanda suke zurfi cikin cikin ilimi har yanzu malamai suna bayani akan abin da yake jawo waɗansu mutane su kasa fahimtar waɗansu A yanzu na dunkula mana a farko cewa imma ƙarancin ilimi ko a mammonan manufa ko ƙarancin tunani eh, bincike ko kuma dai girman kai wannan duk suna hana mutane fahimtar alkur'ani mai girma amma wannan ba ma waɗannan ayoyin ba har muhakamat din ma waɗansu Allah yana koye musu su saboda in suna da irin waɗannan matsalolin amma abin da ake faɗa nan malamai suke ƙara bayani a kai shi ne a su ayoyin mai ke cikin ayoyin wanda suna iya jawo malami ma ya kasa fahimta sai ya nemi agajin wani malama kamar yadda don mai karatun tafsiri zai iya zuwa da karanta wata aya ji bai gane ba sai ya karanta tafsiri daya biyu uku hudu biyar wani lokacin za ka karanta tafsiri goma ka ga abin bai fito maka yadda kake so irin wannan na ibn taymiya ya rubuta littafi akan ayoyi wanda tafsirinsu ya shige duhu malamai ma na tafsir ta yadda za ka iya duba tafsirai biyar shida goma kaga duk sun yi kokarin fassara shi amma ba su gane ba ya tattara wannan ya faɗi asalin ma'anoninsu a wani daga cikin littattafansa wanda yake shahararren littafi ne ya sa musu suna abin nan tafsiru ayatin ashkalat wannan muktasarin sunan kenan tafsiru ayatin ashkalat wato tafsirin ayoyi waɗanda ma'anarsu suka ɓuya malamai ta yadda za ka iya duba tafsirai da yawa ba ba ka samu ba haka cikakken sunan littafin yake ma'anar sunan littafin tafsiru ayatin ashkalat na manta abinan lafazin ƙarshe ɗin amma shi ne dai shahararren sunan littafin tafsiru ayatin ok ashkalat ala kasirin min al'ulama hmm? haka cikin da ya ga wani ƙari dai a wannan ɗin so insha Allah gobe za mu ta bayani akan wannan ayar Allah ya kasa mutane iri biyu su ma dangane da waɗannan ayoyi ayar iri biyu ne mutane wajen mu'amala da su kuma iri biyu ne akwai ahalun zair akwai kuma arrasu suna fil ilm za mu ji yaya suke mu'amalantar ayoyi ɗin kuma mai dace mu mu yi dangane da wannan ayoyi abinda muka faɗa ya zanta ne sallaci daga Allah muna roƙon ka da dama قدمك الكسكوري الله متفسر في جاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك